barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na farfesa A Gwandu da kyanan unguwa unguwar killa a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau juma'a goma ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu ghafir jiya mun tsaya aya ta 55 yau za mu tashi aya ta 56 innal ladina yujadiluna fi ayati a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير kamar yadda muka yi bayani wannan sura sura ce ta makka wadda take kira zuwa ga tauhidi take wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya take lallashin shi take nuna mai abubuwan da suka samu gare shi sun samu ga wasu annabawa kafin shi kuma Allah ya halakar da makiya waɗancan annabawa da su suka jayayya da su kuma Allah ya tabbatar da nasara ta ga annabawa na da manzanni da ya aiko kuma tana yi mana magana game da tashi alkiyama kamar da yadda yake mafi yawan surorin makka suna tabbatar da tauhidi ne sai dai kowace ta ɗauki wani janibi sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina yujadiluna fi ayati llahi lallai waɗanda ke jayayya da ayoyin Allah a farko wannan surar na gaya muku wannan um, um, a surar za ta yi magana game da jayayya mun je da inu ali fir'auna ya yi da shi da yan gidan fir'auna suka yi ta kai da kawo mun je da Allah ke ta faɗin waɗanda ke jayayya da ayoyin Allah Allah na ta faɗin sunan ya faɗi sababi kaza ke sa su ke sa su yi wani lokaci ya faɗi hukunci kabura maktan inda Allah wa inda allazina amanu wannan ya ishi ya hasala ya sa fushi ya sa Allah ya yi fushi ya sa waɗanda suka yi imani su yi fushi ya kasance ana jayayya yau Allah zai faɗi wani sababi da ya sa mutane ke jayayya wanda cewa annabi sallallahu jayayya abin da yasa suke mai jayayya to wannan sababin yana da har zuwa yanzu idan mutum yana da wata ni'ima wasu suna jayayya da shi to ba a rasa irin wannan sababin Allah ya ce innal ladina yujadiluna fi ayati lahi. lalle waɗanda ke jayayya a cikin ayoyin Allah waɗanda ba su yadda da gaskiya ana gaya musu ga abinda Allah ya ce game da tashin alkiyama ga abinda Allah ya ce game da sakamako ga abinda Allah ya ce game da imani ga abinda Allah ya ce game da kafirci bi gairi na atahum ba tare da wani hujja da suke zo musu ba su jayayya ce kawai suka yi kore da hankali da suke gani shine daidai ko kuma saboda wata kiyayya ko kuma saboda wani girman kai Allah ce in fi sudurihim illa kibrun babu abin da a cikin su sai girman kai girma ne suke bukata za kai annabi sallallahu alaihi suna jayayya da kai domin suna bukatar irin girman da Allah ya baka to za su same shi ma hum bi balighi ba za su same wannan girman ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jayayya da wasu ta hasada sai kasance Allah ya kai wani matsayi Kina so ka jeje daidai wani ba zai gani ba saboda ni nake so in kai wannan matsayin ban kai wannan matsayin ba sai ka duniya daidai ba daidai bane dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sun so a sa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim kallati aw yaqtimuna rahmat rabbika suke rabawa suke zaba suke nuna wanda zaba Allah shi ka ganin dama ya zabu wanda ya ga dama ya ga dama ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun so a ce su ne don shi wasu malamai sun fasa wani a cikin yahudawa ba a same shi ciki ba larabawa sun so a ce wasu manyan kabiloli ne aka sa ba a same su ciki ba wane kafin zuwan musulunci shi adda karfi shi adda girma ya so a ce shi ne ba shi ba ne kafin annabi ya hijira ya koma madina wane shi adda girma a madina ya so a ce shi ne ba shi ba ne yanzu za a zaɓi wannan lokacin da aka zaɓi wannan mun ba za mu yadda ba shine in fi su sudurihim illa kibrun babu abin da a cikin zukkirzansu sai girman kai su girman suke so sai Allah ce ma hum bi balighi ba za a samu girman ba shi ka bai shi ya gada ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam zaka shi yabba shi ka bai shi ya gada ma ya zabo mai sai na abubakar kai zama na kusa da shi shi ka bai shi ya zabo ne ya zama malam shi ka bai shi ya zabo ne ya kudi a ungoku ai ba ba dai bai taba kudi ba ba sai ba ne ya kudi ba shi Allah yake so yayi shi ya zaɓi wane ya kasa ya mulki ɗan gidan wane ɗan gidan wanda Allah ke so ɗan gida ne ya yi ne kawai babu yadda za ka yi duk abin da Allah ya ba wani cikin masu jayayya akwai wanda wannan girman suke so ba a ba su ba suna ganin don ni za a ba wani sai Allah ya ce to shi ka zaɓa shi ya ba kuma su in bai ba su ba kuma tun da bai ba su babu wanda ita ya ba su ne mahun bi ba ba za su kai ba yanzu wani ke da annabi na manzanci za su kai a sa a sa su mu gani ba wanda isa ya sa su sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam maganin wayannan fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin su saboda za su yi sharri na bayyane za su yi sharri na boye za su iyakar abin da suke iya yi na su da sun cutar da kai amma shi Allah nan innahu huwas sami'ul basir shine mai ji Shi ne mai gani Za ka yana jin abin da suke yana jin addu'ar da ya sa ka kai da neman isti'aza ka kowace irin dokaka Allah ya yi ma duk da sabon roba roba ka sai ka dinga aska. akwai wanda duniyar nan ba zai iya barci ba don da aka hausa sabon roba roba shi ga bai hau sabon roba roba ba duk da sabuwar riga kai sai an samu na ungo ku da ke ganin don kai ba shi ba duk da yanki kawwa gidanka sai an samu wanda ya don kai ba shi ba bale a ce ka samu ofa aiki kun ga bai da ba su tafi ka fara samun ofa sai ga don mi kai ba shi ba to Allah ke zaɓa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar duk wanda ya zaɓa kuma zaɓar a wasu abubuwa musamman na duniya ba yana nuna so ba ne. yana nuna zaɓa ne domin a jaraba a gani don haka ba ka gaya ma Allah yadda zai ce Allah ba wanga ya kamata ka zaɓa ba wanga ya kamata ka zaɓa wani sai ka yi shi da monitor ajin ku ko lecturer ajin ku ko vice chancellor ku ko gwamnan ku in kana iyawa amma Allah shi baka ba shi shawara kace me wanda ka zaɓa ba shi bane wani ya kamata kai wanda kai kaza ba a mai haka za ka mahun jibalage ibu imamu tabari a cikin tafsiri ne sai ya ce innal ladina yukhasimunaka ya muhammad wayannan da ke husuma da kai ya muhammad fi ma hun bihi min inda rabbika min al-ayati na abin da ka zo musu da shi daga Ubangijin ka na ayoyi da gairi sulbanin atahu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba su fa ba sauka musu aka yi ba bigairi had hujjatin ja'ahum ja'atun min indillahi ba tare da wata hujja ta so musu daga inda Allah ba bi mukhasamatika tace fiha da cewa su yi maka husuma da ita in fi sudurihim illa kibrun ma fi yaqulu ma fi sudurihim illa kibrun ai babu abinda a cikin ƙirzansu. sai girman kai ya takabbaruna min ajlihi an ittiba'ika suna girman kai da wannan girman da suke bukata wanda wannan girman kan sai hana su biyarka wa qabulil haqqi alladhi ataytahum bihi kuma su ƙi karɓa gaskiyar da ka zo musu da ita hasadan minhum ala al-fadl alladhi ataka Allah suna yi maka hasada akan falalar da Allah ya baka wal karamati allati akramaka biha min nubuwati da kuma karramawar da Allah ya yi ma ya baka annabci bai ba su ba ma hun bi balighi yaqulu allazi hasaduka ai wanda suka yi maka hasada alaihi ga wannan abin an gullayi su bi mudrikihi lamari ne wanda ba za su riske shi ba wala na ilihi ba za su same shi ba annabci ne Allah ya baka ba zai ba su ba ba za su same shi ba li'anna zalika fadlullahi yutihi man yasha'u domin falala ce ta Allah yana bashe ta ga wanda ya ga dama walaysa bil amri alladhi yudriku bil amani ba lamari ne wanda aka cimma da buri ba da ganin na cancanta ko buri wa qad qila wasu malamai sun ce kuma inna ma'anahu in fi sudurihim illa izmatun ma hum bibalighi tilka al izma li anna Allah mudilluhum cewa abinda a cikin za su girma ne suke so to Allah ba zai ba su girman nan ba domin zai kaskasta su domin sun kibi a matsayin manzo ne da annabi ne sallallahu alaihi wa sallam haka kuma aka yi suka kaskasta wasunsu aka kashe su a yakin badar wasunsu a yakin uhudu wasunsu suka jikita wasunsu suka suka lalace wasunsu suka mutu bisa kafircinsu Allah ya yi ma wasunsu rahama suka musulunta suka zo suka bi waɗanda suke ganin ƙananan ya kasance suna ganin su wani kanana ne amma a musulunci su fi su girma sun yi su falala amma suka haƙura haka nan suka zo suka bi don haka ka kiyaye ma wani hasada in Allah ya raba ya bai to inda ya raba ya aje ka yadda da haka nan kawai a nan Allah ke son ya ga abu kaza nan ya fi dacewa Allah ya kai riku Allah ya bashi mun kuma Allah ya ba mu namu sai ka ga sai Allah ya baka wanda ya fi wannan amma in ya kasance a don mi mashin ne zai fin naka don mi mota ta za ta fin naka don mi gidansu zai fin naka to kaga an samu matsala domin baka ji da wanda ke rabawa ya bai ba abin da yi daidai ne da ka hutar da kanka da hasada to da kai da hawan jini sai dai ka ji labari ana yi a wani wuri amma in baka yi haka ba to ka akwai alamun ya kama ka kore yaushe saboda me saboda shi Allah kullum ya kai kullum bai ya kai yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an kullun ya ba wannan da da safe in ka ji haushi ya ba wannan mota da yamma ya ba wancan mashin da safe ya ba wancan ya ba wancan kujerar haji da yamma sai kai kai kai ta wahala baka san wanda ka rabawa ba shi ba a bashi shawara ba ma wanda zaka ka ce to zaka jiya wani nan ne da kake bashi yayi yawa wai zai saurare ka zai tabbayar ka baka isa ba baka isa ba kai da yayo ka rawaye shawara da ya baka wanda ya baka da waye shawara to da ka sallama mai al'amari yana cikin tauhidi ba tauhidi ba dan zaki ya san suka shi uku akwai uluhiyya akwai rububiyya wannan rubuce ne na karatu ne ka sani wannan shine na aikace cikin zuciyarka abinda Allah ya yi ka san wannan aikin Allah ne kuma in ya yi shi na yarda da shi kuma na bi sai kasance ka cire hasada cikin kanka mafi yawa mai hasada Allah na walakanta shi Allah na gwada mai abin abinda baya so don Allah ba zai bar kyauta ba ba zai ba bayan inda ya ga ya kamata ya bai ba ko da kai ba ba ka so ko da kai baka ka yadda ba don abin nan da yake bai ba naka bane na shi ne sannan shi ya fi ka sanin inda wannan abin ya cincinta innahu huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani kuma as-sami'u saji irin wanda ya cincince shi gani irin wanda take ba irin naka gani da ji ba da kila wata sai an kawo ma gulma wata sai an ce baka gani ba ne ya wuce kana gani da irin kabiya ce da ya wuce ka ce wallahi baka gani ba ashe ganin yana da matsala ashe ganin babba bane shi kuma wannan shi ke ganin komai lokacin da ya ga dama shi ke jin komai lokacin da ya ga dama shi mutane masu yare daban-daban suke kira duya ya ji kowa ya an samai shi dabbobi da tsuntsaye da kwari ka kira kuma duk yana jin kiransu kuma yana ansawa innahu huwa samiul basir sai Allah ya faɗi abin da ya fi ma wannan da yake aukuwa tsakanin jama'a ce da khalqus samawati la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas ولكن أكثر الناس لا يعلمون جالك لخلق السماوات والأرض للي كغير مش للي هلت السماء دكسا أكبر من خلق الناس تافك ما بسر هلت المتاني كما أكني yanzu saman ba duk mutane cikin suke ba kasan duk mutane saman ta suke to halittar saman da halittar kasan ya fi wahala kan halittar mutane mutum bai iya ko kaiwa inda saman take balle ce ya kai ko yayi wani abu daga halittar mai da halittar ƙasai sun fi wahala akan halittar mutane to wanda ya halicce su to shi zai da mutane bayan sun mutu wannan duk yana ishara zuwa ga da mutane bayan sun mutu wanda ke mafas ne na musamman abin bincike ne na musamman a kasan tauhidi cewa za a yi imani wal imanu bil ba'si ba'da al mauti da imani da ana tada mutane bayan sun mutu don haka wanda ya halarci sama da ƙasa to zai iya halittar wa'annan mutanen da suka da suka da suka mutu ya koma da su awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna ala an yuhyiya mauta bala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce hashin ba su gani ba wanda ya halicci sama da ƙasa kuma ba su ba shi wahala wajen halittar su ba zai iya tada matacce bayan ya mutu saboda haka alhamdulillah mu mutanen mu har yanzu shubha ba ta shige su ba ta ba a tashi bayan mutuwa amma shubha nan tana nan tana yawa internet kuma ta fara shiga wasu amma mutanen mu duk sun san akwai sakamako kuma cewa akwai sakamako har da taimakawa yake yi wajen biyar doka da oda da tsari a wannan duniyar da muke bisa yanzu in su kasashen turai sun ginu akan biyar doka muna raka kace mutane ba a tashi alkiyama wanda zai zalunta wani Allah ɗaya zai ya ke jiwa mutane ka kame dan tunanin cewa ko ba gai gobe ranar gobe tsaya ba amma ka sai inda zarce ya zarci kawai inda doka ya hada ta kawai ta kaga ko shi lalata al'umma ne ma za haka amma akwai ranar sakamako Allah yana gani wannan ya kange mutane da yawa da yin wasu abubuwa waɗanda ba 'yan sanda suka kange su ba hukuma ba ba a ganin su in sun yi amma sanin cewa za a yi tashar alkiyama sai ya sa su kange ya lace walakin na tsarar nasi la ya alamu sai dai mafi yawan jama'a ba su san haka ba mafi yawan jama'a za su ce ita ma samar da ƙasa ai babu wanda ya halicce da haka suke faɗi kuma suna nan suna faɗi kuma suna nan ana jin su duniya na nan na jin su Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana kunnuwan mu ya tsare mana jin mu ya tsare mana ganin mu ya sa mu mutu da imani duk wanda ya mutu da imani cikin waɗannan fitincinu yayi babbar rabu kakka ba a tsaya saurarawa kakka tsaya ka saurari wanda zai kawo maka shugo ba a tashi kiyama kakka tsaya ka saurayi shi kakka tsaya ka saurari wanda zai baka shugo ba a tadda mutane bayan sun mutu in ka tsaya ka saurare shi shedan ya shiga sai kasance cewa ya karkatar da kai sai zan cewa ah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna kaga ba ka so ka zama cikin irin haka sai ka ba a saurare don shi manya manyan malamai ma'abuta ilmi magabata ba su saurarin mai shubha kuma ba su kawo ta wajajen karatu sai ya kaɗan wadda ana iya ko wadda ta riga ta shiga cikin mutane a walwale ta amma wadda bata zo ba amawa da kawo ta to za ka iya kawo shubha ka zo walwalar ta baka da ƙarfin walwalar ta a samu matsala sai kasance ka bar ta cikin jama'a yanzu ka yi sanadiyar yaduwar ta za ka ku yi ta buɗe imamun nawawi na sha waɗin wannan a wajen tasiri da wajajen karatu imamun nawawi da girma ne da dukaka ce ba san wanda ya rubutu ba kamar shi ba san wanda ya rubutu ba kamar shi kamar ana cewa in ban manta ba ana cewa da radda aka har da ya mutu kullum ko ya rubuta feji 40 ne ya hada rubutun da ya yi saboda yawan yawan yawan rubutu ne ya ishe ka ya rubuta littafi daya wanda ake ce mai ba shi ba ba shi ba ba jimu shi majmu ya rubuta majmu majmu din nan a wannan zamani da ake da ci gaba da ake da da da ci gaba da kwarewa da waye shekara arba'in aka yi ana ta hakiki ne ba rubuta shi ba me ta hakiki in ya cike ce inna malabalu bin ya a samun da inna malabalu bin niyar in ya ce kaza kaza kaza ya ka aka shekara arba'in ana yi Shi ne mutum takwas suka yi phd a riyad shekara biyar biyar suna ta hakiki shi mutum takwas suka yi phd wannan littafi ne kwara daya littafi ne kwara daya da ya rubuta shekara ce arba'in da kaɗan a raye gaba ɗaya rayuwa ta littafi guda da ya rubuta aka yi shekara arba'in ana ta kawai a da ina magana kaza littafai ne da ya rubuta akwai ilmi ciki amma duk da haka da ɗalibai ne in ya da makshar ya shigo masallaci sai ɗauki Littafai ne cin ɗalibai ne su shaika da wuri saboda wancan mutum ya da shubha kai ya zo ya samu majalisar su ya faɗi shubha guda ko shubha biyu ta shiga cikin kunnen wani ko ta shiga cikin kunnen wani yanzu sanadiyar lalacewa saboda ku yi kusa ga waɗanda ke faɗin wannan shubhar, ka ku tsaya ku sauri duk abin da ya shafe duk abin da za a gaya ma abin ka za ka tunowa Allah da yana maganar muminai cewa allazina yu'minuna bil ghaibi za ka tuna yadda da gaibi eh, na taɓa ganin wanda aka tasuwa yi tuna zuwa taɓa ganin wanda aka tasuwa da imani ai ba imani ba ne. ni da Allah ya siffanta da ina yadda da gaibi ai Allah ma da nace na yadda da shi ban taɓa ganin ba ma na yadda da shi mala'iku da ake gaya min na yadda da su da ka na yadda da za a tashi a kiyama annabin ma da ya zo ban gane ba amma na yadda da shi sai haka abin da aka faɗi na yarda ba ka da iskali sai Allah ya ƙara maka hasken fahimta sai ya kasance cewa fahimta ka tana karuwa kuma imanin ka yana karuwa Allah ya ƙara mana fahimta da imani sai Allah ya ce amma duk da haka nan mutane sun kasu kashi biyu وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Allah ce wa ma yastawi al-ama wal basir amma duk wannan misalan da ake bugawa ba za a haɗa makahu da mai gani ba wallazina amanu wa amilus salihati wala nusibu haka ba za a hada wanda ya imani da Allah ba ya yi aikin kwarai da mai munanawa watan wannan mai munanawa shine makaho wanda yi aikin kwarai shine mai gani ka ba za a haɗa wanda yayi imani ba wanda yana son yi imani wanda Allah zai shiryar da shi da wanda kuma dama an rubuto mai mata ba haka in ka kama hanyar mata to kwatan zai maka sauki sai a sauwake ma sai a ta gwada maka hujjoji da lallai cewa ba a tashin kiyama cewa babu Allah cewa ka za ta sauwake maka domin can ka bi sai Allah ya bishe ka can qalilan ma tatazakkarun kaɗan ne cikinku suke tunawa za ka yi kokari ka zan cikin kadan ka ji an ce kadan ka tunawa sai ka yi kokari yi duk abinda da kake domin ka zan cikin wayannan kadan din domin kadan din suka samu babban rabo ba mafi yawan ba amma dai tashi alkiyama inna sa'ata la'atiyatul la inna sa'ata la'atiyatul la fiha ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah ce inna sa'ata la'atiya ce idan ta shi alkiyama kakka yadda a rude ka kakka yadda a sa maka shubha kakka yadda a sa maka wani tunani inna sa'ata la'atiya lalle sa'a tashi alkiyama yana nan tafi kuma larai ba fiya babu kokonto kakka yadda wani ya samu kokonto ga na abubuwan kakka yadda ka tsawai wata shuba da za sa saka ce to haka dai aka ce amma wasu sun ce kaza kakka yadda shi ne larai ba fiya babu shakka babu kokonto ciki walakin na aktaran nasi la yu'minun domin Allah ya lallashe ka kai ma yabanci maka mafi yawa ba su fahimta kakkar kuda wani bai faɗi bai wani bai fahimci haka ba wani bai imani da haka ba wani babban mallamin kimiyya ne babu mallal? a'a dukka aji wa'annan gefe Allah ya gaya maka shi ya alice ka shi ya yi ka babu shi zai iya tadda kai shi ya gaya maka yadda ya alice ka da babu ka haka zai tadda kai dole za ka yi imani ba imani da ranar tashi alkiyama ba dai yin aiki kuma saboda ita kasancewa in wanne ne zai zo ya kamata ka yi mai aiki ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace yake duba ni ka aikata saboda gobin in zai zo kuma alamu don ka tabbata za su aka yi faɗin alamu akwai kananan alamu kamar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce bu'in tu'ada wasa'ati ka hataini a aiko ni da tashi alkiyama kamar haka ya nuna hannun babban farce da karami yace da manuni da na tsakiya don haka yana nan tafe an aiko shi dai alamun tashi alkiyama ne kamar cajiwar wata iktar mace sa'atu wan shakkal kamar watan nan ya cage kowa ya ga ya cage ina cikin alamun tashin alkiyama kamar yawaita dogayen gidaje an tarar kufatal oratal alatar ya'a sha'i ya taɓa wa nuna filbun ya ne da misalai da aka yi ta bai wanda ke kanana kanana alamomi ne wanda ke duk nan kanana alamomin gaba ɗaya an gan su gaba ɗaya abinda ya rage su ne manyan alamomi wanda in guda ya fito gaba ɗaya za su zo kamar da hadisi ya tabbata a cikin sai musulun annabi sai ce kafin a tashi alƙiyama abubuwa goma za su auko na farko akwai addukhar hayaki da zai taso zai taso daga sha mai kori mutane zuwa ardul mahshar akwai dajjal akwai sabka annabi isa akwai yajuju da majuj akwai fitowar rana da inda take faduwa akwai kusufat guda uku da za a yi a gabas da yamma da kuma jaziratul arab ya kasance kasa ta haɗe wasu mutane ko a ce kasa ta ruga da wasu mutane sannan akwai yajuju da majuju na tara kenan sannan akwai wuta da za ta fito daga yaman ita ma ta gargaɗi mutane zuwa inda za a tashin kiyama wannan da guda ya taho to duk sauran za su taho ɗaya bayan ɗaya ka suna zuwa ne kamar kayan kiɗan casbi ya kasance da suke tahowa ka za su tahowa kuma da rana ta fito daga yamma duk mutane suna gani za a yi waɗannan abubuwan da rana ta fito daga yamma ba a karɓar tuban kowa ko ka tuba ba ya amfani ta ƙana nan zamne kawai duk abin da ka yi baya ka yi ta tuba tuba lokacin tuba ya wuce za ka kamata ya yi mu yi doki izina? tun kafin ba mu Allah ya kai wannan lokacin muna roƙo ko da muna kusa gare shi ya kasance iskan da zai zuwa ya ɗauki ran ko wani mumini ya ɗauki ran mu kafin waɗannan manya-manyan bala'u'a su su sauka don haka ranar tashi alkiyama Allah ya ce tana nan tafi Allah ke magana ya ce inna sa'ata la'atiyatu hakika tashi alkiyama sa'a wannan sa'a tana nan tafi larai ba fiya babu kokonto kan wani ya sa ma shakku game da ita amma baka sani walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su imanin da haka ba ba su an ka rataya maka in sun yi imani kai ba ko in sun yadda ka yi imanin ka daban nasu daban kamar da ba su fita kowa kabari ne daban za ka yi mana ka kabari tanadi وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in amsa muku kaga alƙawari da gare shi ya yace ku roke shi yayi umarni zaka in kun yi addu'a shi kuma zai amsa muku innal ladina runa na ibadati lalle waɗanda ke girman kai daga bautata shine addu'a sai kamar yadda zamu ji annabi ya faɗi sai da kuluna jahannama dakhirin za su shiga aljanna suna kaskantattu kabul ahba kamar yadda ibnu abi hakim ya ruwaito yace kabul ahbar kabul ahbar mun sani yana ɗaya daga cikin wanda ake karanta maganganun su cikin banu isra'ila ne tajiki ne da yin musulunta yake cewa ubiyat hadhihi umma salatan lam tubahunna ummatun qablahum illa nabiy wannan al'ummar mu an ba ta abubuwa guda uku wanda ba a ba wata al'umma ba in ba annabi ba kana idza arsalallahu nabiyyan qila lahu an kasance in Allah ya aiko annabi sai a ce mai an ta shahidun ala kai za ka shaidu akan al'ummarka wa ja'alakum shuhada a Allah Allah ya sanya wannan al'umma su ba kansu ba bade su za su shaidu akan al'ummomin da suka wuce wa kana yuqalu lahu ana ce ma annabi ya aiko shi laysa alayka fi dini min haraj baka da damuwa a addini in kai laifi za a gafarta ma kakka wahal da kanka kai gogoro da kaka iyawa fa kana ya hadhihi al umma sai Allah ya ce ma wannan al'umma kuma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wata wahala a addini ba kowa ya yi gwagwaro yadda yake wanda yake ya sallah tsaye ya yi wanda yake ya zaune ya yi wanda yake ya kwanci ya yi wanda ke iya zuwa aikin hajji sai kana da dama ka tafi wanda ke iya kaza aka kawo abubuwa da sauki wa kana da ku an kasance ana cewa annabi ya aiko shi idini astajib laka sai Allah ya ce mai yi min yi, wuce ni zan amsa maka don ka je ka je cikin al'umma kana kira in ka shiga tsanani da ka roƙe ni zan zan amsa ma wa qala li hadhihi umma sai Allah ya ce wannan al'umma ud'uni astajib lakum ku ko roƙe ni dukkanin ku zan amsa muku saboda haka wanda yayi kasala ga addu'a shi abe ganin ijaba amma in ka roƙa, Allah ba zai maka alƙawari ka ka je ce ka roƙa ba ka roƙa bai amsa ma ba sai dai hadisi ya inganta ana iya ansa nan take ana iya ansa a bushe maka wani mummunan bala'i da zai samu ka ana iya ansa ka ganta ranar lahira cewa ga addu'o'in da ka yi ba a karɓa ba ga suna an sula maka sai ka ji daɗinsu a can fiye da in an baka suna da zaka ka daɗin su amma dai in ka roƙa Allah yana karba cikin dalilan da malamai suka ce Allah ke karɓa addu'a na farko shine ikhlasi ya kasance kana yin ta ne fad'ullaha mukhlisina lahu din ku roki Allah kuna da ikhlasi Zaka in zaka roka ka roki Allah da ikhlasi kakka roki Allah kana so mutane su ga kana yi ko su ji addu'ar da kake ko idan ka iya wa'inda ke ba da sallar tarawih ya kasance kana kare harshe domin mutane sun jiya ko kana kai kira tajabu da bai kamata ba duk wannan ba ira ira tafiyar da ikhlasi kai addu'a yana da kyau annabi yana addu'a kuma ana ansawa annabi ya koya ma al-Hasan bin Ali yayi addu'a cikin muturi kuma yana addu'a cikin muturi kuma malamai sun tafi yana halatta liman yayi addu'a cikin muturi kuma an fara ka ba lafi bane ba to aka ka daina addu'a cikin muturi kai amma dai kakka yi karayen murya ko wani abu da zai sa ta wa mutane daɗi fadullaha mukulisi na lahudde in za ku roƙi Allah ko kai kuna islasi kuna tsantsanta ibada gare shi ya san shi kan kawai kake roƙo don ka tashi mutum ba mai ganin kai yi addu'a yana cikin abin da ke sa karɓa addu'a na biyu akwai yaƙini annabi ce ku roƙi Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna da yaƙinin Allah zai karɓa don ka roƙi Allah kana jin ka yi ikhlasi ka kadaita kana tsammanin Allah kana yaqinin shine tsammani kana yaqinin Allah zai karban maka wato baka yanke tsammani ba da duk wahalar da ka shiga kana tsammanin Allah tabaraka wataala zai karba maka cikin abin da ke sa a karba addu'a shine a ci halal annabi ya ce ka ci halal sai addu'arka ta zan karbabba sai da ya ba mu misali cikin bukari yace ash'afa adbara ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi ya ce mai ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له wanda yake ga da alamun karba addu'a ashaka akbara yayi gizo ga kai ne yayi kura ga kawagu ne wanda Allah na ansa sa addu'a irin wannan amma matsala tai shine ya ci haramun ya sha haramun ya ta haram ya karya ya Allah zai karba mai irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ka kyautata abincinka ka tabbata abincinka ya zama halal sai ka zama wanda ake karba addu'arka cikin abubuwan da ke sa a karɓi addu'a mutum ya ci harin lokacin ijaba lokacin da aka ce irin ran juma'a bayan la'asar zuwa faɗuwar rana irin wannan lokacin da muke ciki irin ƙarshen dare tulusin ƙarshen dare irin lokacin buɗin baki irin lokacin sahur irin lokutan da Allah ya yi alkawali yana ansa tsakanin kiran sallah da ikama irin cikin sujuda ya kasance kana addu'a da ikhlasi da neman Allah ya karba wannan duk suna cikin sabubba da malamai suka ambata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa suna sa a karbi addu'an mutum addu'a ita kanta ibada ne haka ba addu'a domin domin wani ba Allah ba wasu addu'o'i da ake yi akwai wuce iyaka ciki wasu addu'o'i cikin sababba asa addu'a shine kada kai addu'a ta yanki zumunta wani dan uwan kai mai baka addu'a to in kai a ba a karba sai mala'iku su yi maka wanda take mai muni kai ma sai kasance kila a karba mala'iku ba a karba ta ka ba ba addu'a da sabon Allah addu'a ibada ce kamar da ya inganta a cikin imamu da imamu Ahmad annabi sai ce inna du'a inna du'a huwa al-ibada hakika addu'a ita ce ibada zo a wajen musa da addu'a huwa ibada cewa addu'a ita ce ibada ko addu'a hiya ibada ya zo ko cikin musul imam ahmad da harfi da taukidi inna du'a huwa ibada duka ne sai inganta da kuma mun san addu'a ita ce ibada sai mu yi ikhlasi mu tsarkake niyya wajen yin ta musan in Allah ya karba ko ya aje muna nan ko kuma zai ya kautar muna wani bala'i ko ya bamu nan ko kuma ya je lahira Allah Allah ya bamu don haka sai Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku ke ni zan karba muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati wanda ke girman kai wajen rukuna su girman kai ba su yi kaga suna da girman kai sai da kullu jahannama hare za su shiga jahannama suna katattu ana take su ana wucewa saboda sun yi girman kai wajen addu'a sai Allah ya mai da su kaskantattu ranar lahira ya kasance ‘yan wuta suna takin su ya kasance cikin ƙasar na kakkayi kakkayi sakaci wajen addu'a ka roƙe Allah duk abin da kake so ba haushe ce in za ka roƙe shi ka roƙe shi da babban masaki wanda ya daidai da annabi sassa ya ce ta ce za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi alfirdausil a'la madaukakiya wata shi da babban masaki ka roƙi babba don wani kake roƙo wanda adda komai ne kuma komai yana ba ta kuma ya ba su a kuma an gani kuma kowa ya ka ba yana ba wanda ya ga dama zaka kafiri ya roƙe ya shi musulmi ya roƙe ya shi don shi malamai ke cewa in za a je roƙon ruwa in za a je roƙon ruwa ba a cewa musulmi su fita rana kaza wai ba musulmi su to rana guda aka fita kowa ya fita saboda zai wa musulmi su fita bai an ba kayan rai su hita cikin su akwai an manyan jibin mutsara akwai almutsar sosai sai ya arza sai wanda bai da imani sai ya sai ya sai ya sai kaya shi haka kai ta tafi ruwa da suka je ga gaba su shi malamai suka ce za a je ruwa gaba ɗaya ka hita kowa ya hita a je bukata ake ai har dabbobi na hita har kwari na hita kowa na fita ai don ka a fita tare Allah shi ya san sanadin da yake sa ya ansa don haka a kyautata niyya a yi addu'a kada a yi girman kai wajen addu'a sai Allah ya aishi addu'a الله الذي جعل لكم الليل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة دي مكانتنا التوحيدي لك آيوة لك شيء قبل جاها كلمك التوحيدي Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah shi yayi muku dare domin ku samu sukuni ciki ku je ku huta litaskunu fihi wan nahara yasa muku yini ana gani zaka mai nema ya je nema waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha zaka ga yini nan Allah ya yi uku domin ku je ku nemi abinci domin yanzu kuna ganin inda ku ku kawo dare kuma sai muku domin ku samu sukuni ku samu nasuwa wannan dai in ba a yi ma ba da ka shiga wahala da kai da ka tsaya tsayo shi ka ba ka ka huta da mutane su ta wahala cikin wahala da ba za ka gane lokacin da ya kamata a rufe kasuwa ba ba za ka gane ba kuma ba za a rufe ta lokacin da ya kamata a rufe ba ko mai rufe kasuwa ya rufe ta lokacin da ya so ya je ya huta ya kuma lokacin da ya so ka je ba sai Allah ya sanya dare da yini domin ka ga a gane cewa ah, lokaci ya kamata a rufe kowa ya je ko ba huta za kai bai ta je ya kasance cewa a rufe wajen aiki ya kasance a je a huta dare mahutar bawa in ji ba hausa to haka Allah ya ce yace Allahu ladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah ya sanya muku dare domin ku samu sukuni ciki wan nahara musira ya sanya muku yini kuma ya kasance kuna gani ya kasance kuna gani abubuwan da kuke kuna nema abinci to wannan dai bai aka gore ma Allah ina ma mun ci gore ma Allah ya ce yini samu abinda ka samu dare da yini sai Allah ya ce inna Allah la fadlin 'ala an-nas Allah falala ta yawa gare ta ga mutane tun da ya yi muku dare ya yi muku yini amma walakin na aksarar nasi la ya shi koruna sai dai mafi yawan da ba ba su godewa suna ganin zan ɗaya an yi dare da yini zan ɗaya an tashi a don haka Allah mun gode kuma mun gode a madadin su. muna godiya Allah da kai yini kai yi dare hujjoji da lallai na a gode ma Allah yawa gare su bai ba kamata ka tsaya kana tambayar don ni an ka ce a gode ma Allah ba bai kamata kai wannan ba don shiga ya Allah ya faɗi dare da yini sai ya ce to wannan domin ya nuna muku fadarar Allah gare mu tana da yawa sai dai mafi yawan jama'a ba su ganewa mafi yawan jama'a ba su godewa don shi mun gode ma Allah wasu ka ce don ni wasu ka ce kaza ba mu damuwa ba faɗa muka da su abinda muke cewa Allah su ma ga su suna jariya su ma mun gode a madadin su Allah Allah kaka kama mu da abin da suke faɗi Allah duk mun gode ga yini yanzu ya kusa faduwa a sharuwa dare a yi sallah a kwanta a huta wannan ɗaya babban ni'ima ce kuma gobe a koma tashi mai zuwa aiki ya je aiki mai zuwa kasuwa ya je kasuwa mai zuwa nema ya je nema wani lokaci yake gani da kyawu wani lokaci yake duk wannan falla Allah ce wanda ta cancanci ta cancanci a gode an ce yana cikin bidaya wani ya cewa hajjaj bin yusuf ya juya ya ce ya mai da dare kowa ya aiki ya mai da yini yini yini ake kwana shi da ma yana gwada ƙarfi ne da ƙarfin mulki ne gani cewa ana ji ko ba a ji duk wanda bai zuba kuma ya azabtar da shi ya yi wahala ji hudu ba ce ta farko da yana yi na rubuta muku jihadi kowa sai ya fita jibi kaza kaza kaza sai wani ya miƙe ya ce wanda lahiya tsoho nake sai ce da damu na ya ce kuwa kai da da damu ba ya ce eh kuna wani kashe usman ya ce eh sai zauna irin zamanin da aka tsakanin hudu ya ce a ji a kashe shi a da ci gaba da hudu ba da dama shi wani ƙari yake gudawa ƙari yake guda ya ce kowa kowa ya dinke bai hituwa da daddara na an mai da hituwa da daddare ranar ya kama wani ya fito da ranar ci don mika fito da ranar ci hituwa ɗaya ne ya ce ku tsale shi da gaske yake ya kama amma ba ta fatan la ya ce ƙarya yake ku kashe shi ƙarya yake ya kama wani da ranar yana aiki kafinta ne sai ce kai ba an ce kowa ya zana gida ba ya yi da daddare ake hituwa sai ce ya kai sarki ni da da daddare ka aiki lokacin da kowa na bacci <laughs> to yanzu kuma da aka bai su a ji ba sai bai duk munin gani ma sai juya <laughs> to kaga Allah da ya sanya yini shi ake gani shi ake neman abinci dare kuma dare kuma shi an bawa za ka wannan dokar ta hajjar da take yau ta yi 'yan kwanaki ta tafiyarta kuma ta tafi ta wuce an koma yadda aka saba yi يلا الجميع ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ألا كذلكم الله ربكم ونن دي شيني ألا أبنججنكم khaliqu kulli shay'in wanda ya halicci komai la ilaha illa huwa babu abin da kicinta abota mu sai shi fa anna tufaku ta ya ake jaye muku hankali gobe insha Allah za mu tashi a wannan a wannan aya ana nuna lokaci yayi saboda akwai neman taimakon marayu da za a yi jiya mun buɗa abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada ya Allah ya yafe mu ne shafe cikin littafin mu shafe cikin mu. jiya mun bude neman taimakon marayu kuma alhamdulillah an yi kokari kwarai da gaske sai ba an fita wayanda ke kula da marayu suka ce lalle abinda aka samu jiya ba a taɓa samu ne ba ranar farko ban sani ba na farko in mun nema ana samun dubu sittin da wani abu dubu saba'in ranar farko amma jiya mun samu dubu ɗari da ashirin har da wani abu sannan wanda aka aiko a account sun ninka biyu kai sun ninka uku sun ninka sun ninka biyar sun ninka shidda sun ninka bakwai sun ninka takwas sun ninka tara sun ninka goma su bai rubuta Allah ta saka da lagari a taimakon marayu da aka aiko a cikin asusu ajiya wanda kafin nan za su zagaya haka yana faɗin waɗanda suka bai muna wasu na zagayawa suna an sannan yau dama mun ci za mu an sa jiya da yau sai mu tsallace gobe saboda lokaci duk wanda ya aiko ƙasa ga ɗari biyar naira dubu zuwa dubu biyar da su za hara saboda yanayin lokaci Allah ya saka mu kowar alheri akwai da zani ajiye dubu goma maliru bala dubu biyar sanusi umar ƙasarawa dubu ishirin ibrahim aliyu bello dubu biyar abdurrahman bello bada dubu biyar abbas jari dubu biyar hashim isa dubu goma naziru zakari dubu goma usman bello dubu biyar alaran mamu mai capacity abdullahi abubakar shi ma ya kudu goma murtala muhammad dubu biyar bello abubakar gonza dubu biyar siraju kabir dubu biyar adamu ibrahim dubu ishirin husaina abubakar muhammad dubu ishirin suleiman aliyu alhaji dubu ishirin sa'adatu abubakar dubu goma siraj usman dubu goma lawal alhaji abba dubu biyar yusuf baji ishaq dubu biyar abdurrahman dubu goma amina tijjani dubu biyar jinusa yusuf agawa dubu biyar balkisu abubakar dubu talatin abdurrahman lawal sahim dubu goma asma'u ahmad bello dubu biyar shatima ahmad dubu ishirin amina bayero yusuf dubu biyar hadiza muhammad lawan dubu goma jin kamshi dubu biyar muhammad amma dubu biyar halifa ahmad dubu biyar hajara isa ahmad dubu goma yusuf ahmad dan maliki to an mutu ba mutu da ai ba su ba khadija abdul wahab usman dubu biyar bashar tijjani goron juma dubu goma zainab sarkin kirin jega muhammad dubu goma with capital aliyu aniyu ko aniyu magaji with capital ya ba da 1 miliyan mutane ke with capital <laughs> hassan murtala dubu hamsin zara mallangana mallangana kilo dubu biyar safiya muhammad dubu biyar sadiq muhammad dubu hamsin to Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu dubu hudu dubu uku dubu biyu dubu daya dubu uku da ɗari da suna nan da yawa su ma suna nan da yawa amma babu lokacin tsayawa a karanto duka Allah ya saka ba kowa da alkhairi Allah ya amfanar da waɗanda za a ba wannan taimakon da shi na? eh account number 000 15 82 488 haka ne 000 guda uku ko sai 1582488 jari na to mai tambaya farko ce akwai wani mutum wanda ba musulmi ba ne ya ce yana Ba shi tsawon lokaci kuma wannan mutum yanzu haka ya jima da mutuwa kuma ban san inda zan samu wani dan uwansa ba malam ko zan iya sarkar kuɗin sani ba wallahu ba mu asa fitowa sai abin da mun karanta na an saba karanta wannan ba ta bace Allah ya saka rai wannan ta Allah kara malam imanin da nisan kwana mai albarka Do Allah malam muna neman ƙarin bayani akan nafila da ake yi bayan sallar juma'a yace malam na san cewa idan za a nafila gida bayan sallar juma'a za a yi raka'a biyu yace to in za a yi masallaci in za a nafila masallaci bayan sallar juma'a ya halatta a yi ce hudu. A malamai sun jayar da ko gida aka yi ta ko masallaci aka yi ta daidai ne Cikinsu su akwai bin da rahmatullahi alaihi cikin fatawoyi ne sannan hadisai sun zo masu hudu a cewa hudu yin ta hudu ya yi zama daidai to aka ko masallaci aka yi ta za a yi ta raka hudu in an yi ta gida ma ana iya yin ta raka hudu wallahu ta'ala akwai magana shek nasiru albani game da wannan magana mai kyau akwai fitowar bimbaz ita da kayi google ita fitowar bimbaz za ta fito maka da wuri wanda ke tabbatar da ko gida ko musallaci. wallahu ala ya wani ce malam jiya kayi jiya ka ce tsarin da ke taɓa mutum babban zunubi ne ya ce kafin mata masu mata da yawa ba su iya tsugunni sai dai su yi kamar yadda raƙumi yake yi kuma hakan na sa tsari da taɓi wani yanki na jikinsu shi ne suke tambaya cewa irin wannan ya yi kamata su su wanke inda fitsari ya taba amma dai da namiji da mace babu wanda ke sallah da najasa ko fitsari ya halarta sau da haka na farko su yi dukkan kokarin da za su yi kada fitsarin ya tafi jikinsu in ya taba su sa ruwa su shafe su sa ruwa su wanke wallahu ta'ala tambaya ta biyu ya halarta iya su daura ma mahaifinsu da mahaifiyarsu aure bayan sun shekaru da rabuwa da guda ya zama shi miliyan uwa guda kuma shi awwaki ne kuma a daura aure eh yana halarta eh yana halarta su daura musu aure ita uwan ma ai yanzu in mu in mace in mace aka sake ta ko mijinta ya rasu yanzu tana da ɗa da ya balaga ko babanta na nan bai shi ya fi ta ya aure da ta. za ka inda suke da ya ce wuga wata kamar yanzu <laughs> shi ya fi ta shi ne waliyinta mafi girma da ta rasu tabbat naira dubu da ta rasu tabbat naira dubu dari shida duk duniya ba ta ba kowa ba sai uban da ɗan da uban zai ɗauki dubu dari ɗan ya ɗauki saura ɗauki dubu dari biyar sai saboda haka dan shi ya fi cancanta wajen daura aure shi ya fi zama wani. amma dai in baban ke saura mata mun san dan ya saki bai jayayya <laughs> ya bai jayayya amma da za ta kawo ai jayayya da ka sha bawai idan ake mutu zo ka wanda ya yi wallahi ka suna iya daura musu ba sai kowa ya ya taho ba ba sai an gayyar jama'a ba kawai su nemi shaidu sai su daura musu wallahi na tambaya ce wannan tambaya ce wata nawa iddar mace wadda ta kai kimanin ta da tabar rara kamar shekara hamsin wata nawa iddata salasatu ashhurin wallahi lam yahidna dukkanin su wallahi yahisna min al-mahib min nisa'ikum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna wata uku ne wadda ta kai ba ta haila ta kai ba ta haila ba wadda haila ta koki za ta dawo ba wadda ta wuce shekarun haila haka wadda ba ta isa fara haila ba wallahu a'lam suratul talaq wannan ce malam idan Limani yana sallah sai Allah ya maka rasuwa ko ya zo suma ya kamata ma musu yi yadda sahabbai suka yi lokacin da sayyidina abubakar yana ba da sallah aka soke shi sai suka sa wani sayyidina umar sai suka sa wani ci ci mun musu sallah Saka suna da hukuki guda biyu in sun ga masu su sa wani ci ci mun musu sallah in suka yi da sallah su kowa yi da tashi kuma ta yi wallahu ta'ala duk ya an rawaito wannan daga sallah daga magabata wallahu ta'ala kace mamun da bai samu raka'a ko ɗaya tare da liman ba kuma sai ya zama kanwa ta kama liman ba a biya ko kabliya idan liman ya sallame wannan mamu da aji kamar ka ku ɗaya ba ya kamata rakamata a ya shashi ya ci gaba da sallah sai ba da shi aka yi rakanuwa ba ya zamna zaman tafiya ne wallahu ta'ala wannan ce mana tambaya ta guda ita ce akwai wani limani a unguwarsu wanda kuma akwai zargi mai karfi akan cewa dan sabdo ko ya halatta a bishi sallah har yanzu da akwai masallaci da yawa in baka nutsu ba sai ka je wani masallaci na a da ya waje ba bishi sallah a da hmm. Imam Ahmad ya ce wanda ya sallah bayan irin shi ya koma ya yi sallah gida shi ne mubtada shi ne dan bid'a yana cikin aqida ce ta ahlus sunnati wal jama'a a da hmm. a da da shugaba shi ke sa liman liman guda akwai a gari to idan shugaba ya sa limamin da kake ganin cewa bai iya sallah ba dole za ka bi shi الجمعة والجماعة مع الإمام فرهم mufajirun haka cikin wannan nafi ne cikin kitabul tahawiyya shi littafa akida don shi akwai wasu abubuwa da ake irin littafin akidatul wasiqi akidatul tahawiyya akwai da yawa abubuwa akida da ake jifa da su yake ba a ba a karanta su a kai chat mafi yawa ya tsaya karatun tauhidi tauhidin eh, da cikin kitabu tauhid da sauransu shi shugaba da shi aka juma'a da shi aka idi da shi aka hita jihadi na kwarai ne ko mugu ne don wanda ya sa shi ake bi na kwarai ne ko mugu ne ma mu'amala ce dole sai ka yi sallah baya dai shi ke nuna cincin fitar jama'a da zaman jama'a daidai wata yanzu jama'a ta haɗu dai ya kake rarrabu amma yanzu babu dole saboda yanzu ga sunan jira koyar da latifi in kai sallah wannan babu nan sarki ka ce maka dole sai shi wannan in kai sallah ko shi ne sallah yau nan gobe tun ce sallah wannan latifi duk wanda baka gamsu da shi ba sai ka je wannan zai kai sallah ka da sauki wallahi ta'ala na wannan ce ko abin mai tsakanin wanda ya saurari tafsiri Allah ya waya da wanda ya zo masallaci eh akwai akwai bambanci ah, malamin mu Sheikh Abdul Karim da yana ɗaya daga cikin hay'atu kibarul ulama cikin kasafi ne mafi girma da ake ba alhimma su talabul ilmi na na a YouTube ba Allah ku ji ku saurara alhimma ce talabul ilmi na eh, Sheikh Abdul Karim zai. ya akwai lokacin da aka yi yayin kasar shi kamar shi aka yi ta yayi ko ina a lokacin kafin intanet ne Ah, ya yi muhazara ina tsammani a rawar 2002 ne ah, lokacin youtube bai zama bai abin nan ba so lokacin an ta yawo da kansa din yanzu kuma kwanakin baya ah, na yi google ne ɗin shi a ya bincika a youtube sai ni gane ta shi akwai ta a youtube ciki ya faɗi cewa abin da asali shi ne ka zo gaban malami ka doka. in ba ka zo ka doka ba yau kana iya cewa ka doka gare shi ta hanyar ashirita ta hanyar kasusuwa daga wata wasila ce ce wanda babu ta hada yanzu kana iya sa din wani malami kasatin shak bakar gumi ya fadi magana kuma kana sa ce shak bakar gumi ya ce kuma a gaba shi ka saurara ba sai dai kana iya faɗin cewa ga kasit ka ji ko wani abu ba ka yi daidai amma da wanda ya ji gaba ga shak bakar gumi ba hmm. kana iya sa kasatin fauza ta jiya ko kuma yanzu dai ake tsawo shi a social media ta kalla ka ce shek fauzan ya ce ka kaza kuma ba gaba gare shi ba amma dai ba ka kai wanda ya zama gaba gare shi ya yi karatu ba za ka iya jin na shek abu na abba za ka iya kawo magana albani yanzu a sista ta hudawan nur wajen kasu dubu da wani abu tana nan ita ma da da ina da su a cd da sai a cd yanzu suna nan kuma ana samun su a youtube wanda kana saurare dukkanin fatawoyin waɗannan malamai wanda kuma kana da cewa kaji gare su amma bai kai manzila ga sama ba ga wanda ya gaban malamai ya yi magana shi abin kai da kudai ya yi wannan magana cikin wannan kasin na alhimma fi talabin ilm ah, wata rana ba wata rana ba kamar 2019 ne ma 2018 babban malamin mashek abdulmusin abbas hafizahullahu ya je riyal ya yi muhazara aka tambayi aka ce wa za mu saurari a riyal cikin malaman hadisi ya ce Karim Kubair saka Abdul Karim Kubair na cikin wanda ya samu taskiya shi ma kai babban malami ne cikin cikin kasawa za ka san babban malami musamman ya fara wannan kasan na alhimma tu talabul ilm kuma yayi magana ga kuma samu taskiya ta irin shi Abdul Musa abad wallahu ta'ala gehen lada wallahu alam bari riba gushe lada ba wallahu alam wanda ya yi kyauta da aiki wanda ya yi an tambaye bin ba aka ce da yanzu da qur'ani yi karatu da ya saurara wanda ya fi wanda ya fita saka tsoro Allah zaka wanda ya fi sa tsoro Allah ya aiki da shi mun shiga hakan lada ba kyauta ba yana tambayar cewa mahaifinsa ya rasu yana masa addu'a ko da yaushe amma sai ya ga kamar yayi masa kyauta da kuma yayi masa sarka yace ya kasance yana yi masa sarka kyauta yana kuma yi kato Qur'ani cewa Allah ya kai lada da kabarin mahaifinta. shin koyan haka yana da yara daidai kyauta ba ta zo ba cikin abin da ke iski mamaci amma sadaka ta zo don ka kai mai sadaka sannan yi mai addu'a duk suna isa kuma duk sun tabbata da nassin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a na isa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa na ikhwanina annabi sallallahu sassa ya ce tasaddaqi A addu'a addu'a tana isa sadaka tana isa duka Allah ta'ala to tambaya ce ta karshe cewa ya ce wannan ya ce yana cikin damuwa ya auri wata mata wadda ke jami'a tana karatu a jami'a kuma ya kasance mutum mai tsananin kishi kuma yana ganin yadda wasu abokansa suke hulɗa da mu'amala da mata a jami'a yawancin azumin ko da yaushe ta dawo gida daga makaranta lokaci baya isa ta yi masa kayan buɗe baki da kayan shan ruwa kuma gaskiya ya ji bai da ra'ayin karatu kuma ba su yi shekara ɗaya da yin aure ba wata zuciya tana ba shi shawara na rabuwa da ita wata kuma tana cewa ya ga babanta amma dai babanta yana da wani sha'ani ke mala yana neman shawara shawara shi ne kuma consultant ka samu wani ka keɓance da shi mai ilimin addini mai dattako mai kuma shekaru ko ni ilimi ne in bai aure ba ka samu shi na bai da wannan qualification bai kiwon ne zai karanta ba kai kuma ba ka take cikin eh, ka samu da cijo shekaru a irin wannan suna da amfani wanda ya jade in ma ya kai ya aurar ya zan ya aurar a irin kes in ka samu wanda yana da sarayya da zamani da ilimin boko ba wanda dama ya tsari boko ba ne zai yanke maka ga abin da ya abin to sai ka neme shi shawara ka hinka yi magana da babar kakkawa da zuwa wurin babanta yanzu a shekara ɗaya da aure ba kakkawa da zuwa wurin babanta yanzu da samun irin wannan matsala amma ka je in akwai bukatar ku zo tare ku zo tare ne a gyara magana ka akwai nau'in adalci a ciki ba karatun ba ne har da abincin budin baki kana bukatar wanda zama ka yi hakuri azumi dan lokaci kaɗan ne zai wuce kana bukatar wanda zai gaya mata cewa kai yau ki zama lacca ya kamata ki wani wacce wani abinci ki aje kana bukatar wanda za a babba ku shawarori zaman aure baya bukatar a yi ko a'a yana bukatar a ƙara fahimtar juna a ce to kai ɗan tsago ƙarabo ke ma ƙarabo kai ƙaraba kai ƙaraba za ka ana bukatar dattijo wanda zai ba ku shawara amma dai ko magana saki ita ce ta karshe cikin wannan lamar. da ka sake ta kai wani abuwan ka baka da gaskiya kuma Allah zai iya jarabta ta ka aji magana saki sannan magana dauyanci ko wani hukunci bai dace ba kamar yayin cewa kace tabakkara kan kaulan wahidan magana zuwa babanta ita ma ba daidai ba ne a wannan lokaci amma ka samu wani wanda zai ba ka shawara zai ba ka lokaci zai zauna da kai zai wayi in za zaka samu ka samu saboda lokaci na daɗe da ɗan jingina wa'ina abubuwa saboda lokaci suke ɗauka wata suna ɗauka kwana biyu wata suna ɗauka awanni ya an zauna to kana ina buƙatar mai cikakken lokaci sai ku zamna sai ya ba ka shawara yadda ya kamata wallahu a'lam an samu ba ga musulun muka haka ba mu saba mana rubuta a musulun muke yake da ta mare mu an samu bismillah sai cewa a isan mai da karatun ƙur'ani lada ta isan mai kamar kyauta ne dukkanin shi bai zo ba amma akwai sabani akwai masu ganin cewa yana isa amma tsayawa da abin da nasi ya zo wanda karatun ƙur'ani za ka na karanta ƙur'ani ka yi addu'a Allah ya gafarta da kai ta wasu da shi amma idan addu'ar ita ce sai zan addu'ar ta isa mun samu yau an kuma samu dubu ɗari da ɗari biyar da hamsin Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya a gudu ba za mu yi cin ko sai sai jibi wasu ba da kalamu bi hamdika ashhadu Allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu